lillahi aya nawa ake kai aya ne ko nake cewa hadisa ba su ba je ko ina ba ma ba shi hadisa ba ta goma da wilaya ta na ma yi a wuri karatun da da ce ah, ya ce a ah, kuma ka dalo layatu a kuma ka dalo ko in ka ka tsaya ya man yuridu wilayata rahman ko ya man yuridu wilayata rahmani ko ya taso daga waka dalo ya tsaya da akan hakan kafin kaso ya manjuri da bai shi nan ne sun ga goma sun da kaga an tsaya sun kai goma na kake sun kai goma ga jorin goma ko to shi ne su a wannan sakin layi guda ne haka ma Allah shafa'ata kullu halin da kamar dai yadda kafin ceto gaba yana ga Allah idan ma akwai shi kenan هو الذي يختار shufa'a shi da zai zaɓi masu yin ceto don kai haddace ƙwararri ba ka zama mai ceto aiki da yana da sharuɗa yana da asababu yana da zawalu ma ne da ba ku iya ba ku suke daga ya ta samu abu sai an samu sai shuru sai kawalo ma ne kafin ka samu abu da ka haddace ƙurani sai ka samu yanzu kun kuma haka ma za ka yi haddace ba je ka dawo kawai gari kana zaton za ka shiga aljanna ya zama farkon mai shiga wuta ba ka ji ba an ce ai farkon masu shiga wuta ma da san ra'ayi kana kan hadisin yin wanda suke karanta Qur'ani jariya wanda suke karanta Qur'ani neman suna wa'annan su ne farkon wa'anda za a yi na a zo da mutum ce zai ce na ba ka Al-Qur'ani. ka haddace ka yi kaza ka mai kai da shi ce na yi kyamun da na karanta na yi kaza na yi kaza na yi kaza ke karya kake ka karanta ne don a ce maka gwani a karanta ka ya guje da shi wuta su fije shi ta fiska a walwala shi cikin jihar nan wannan yake zai to da dama idan za a yi saukan kula da za a yi karanta musu wa'annan kwalabobin ba a karanta musu kuma gudun duniya yi don Allah kai shi ne da kinan sai karatu kusan kai da shigarori don ka ta kai kanka makarancin gwamnati a ko wata hajiya na manta mata ya makiyar wace ce ne ne ne dai a fata dai eh, wani matsayi a gwamnatin nan jihar Kaduna shi kenan da aka ba ta ita ce za ta yi jawabi mahaddata in an gama ne ta yi jawabi za ta sauka a ka gama za ka yi jawabi ba sai ka faɗo wasu abubuwa shi kenan na ga umi wannan barakar sai ta rubuta mata ni kaza ke kaza ke kaza ta je ta yi nazarin kayan ta kasan ɗan boko lokaci guda ta da yara wani ta yi tattalin abin ta ta ta je ta gan su ta ce malama ba su yi kama da wannan karatun ba bari je in canza kawai ni ba zan je in faɗa su dukkan su ba wanda ya kama da irin wannan mata. Shekaru ɗayan boko su. amma lokacin da aka rubuta ya kamata ma da cin ƙur'ani ka ya kamata ma da cin ƙur'ani ba can ma da sanan ba sai kama da abin da aka sai ta ce to gaskiya ta hauka tana da uzuri domin duka ba aka fitowa ya ubin din wanda mai duk abin da ake faɗa za ku je aljanna za ku kai mutum kaza aljanna za ku yi menene kaza aljanna daga nan ka sa masa takabburanci

da su yi shekau wa da lahum a iyakance musu ga wanda za su ceta ga wanda za su ceta man yi na fiye. kaga za can ana ce za su cece iyayensu to iyayensu haka ba sharadi rabu sababi ba annabi ibrahim ai ya hada ce abin da ke kaza bai iya fito da babansa ba. saboda haka nan dole aljanna ba ta rabuwa na hana su dai sai mutum ya aiki da musuluncin duka in ka ji falala akwai wani abu kafin ba man yashfa'una fihi ani mimma radiya dinahu wanda ani yadda da addinarsu wa qawluhu Allah ya yadda sun yi bautan Allah Allah ya yadda da bautan Allah ya yadda da maganganunsu haka zalikal wilayatu kulluha lahu ai wani kasa gaba ɗaya mulki na hannun Allah wada fala ya ji su bi adin bai halatta ga wani mahaluki an ya tawalla gairahu da jikin shi wani Allah ya kama wani Allah bai halatta mutum ya kama wani Allah ko babansa ba zai kama shi a matsayin bauta ba ha shugaban mallakin na sarki kama shi shugaban kasar abin da ya halatta ya halatta abin da ya haramta ya haramta in yana son za a yi kaza ya nemo masa aya ya nemo masa hadisi a masa labarin da inda aka taɓa yin abin kiri-kiri ba in ya ba tsaron Allah mala'iyan sun ko mutum wannan malakin mala'ika ne yin malaki na mala'ika mala'iyan sun ko ɗan adam wala zai ولكن أهل الشرك سوق مشركي لم يفهموا ذلك فأهل السنة ما بسكاني بقى ina ce wala da aljanna da yake ga wani mana ciki ai ba a samu sifa guda ɗaya kwaranta a ce kaza da shiga cikin al islamu kullu la yatajabba da kullu fi silmi kafa ko da za ka yi sallolin duniyar nan duka shi ga nan kaje ba ka kire za ka kawo baka ɗauki hajji a gabaki komai ba da kai ka ba uta za ka in za ka yi musulunci duka za ka yi shi bal ku ainihin eh, suna ka walakin halin shirki lam yafhamu zalika bal yunkirunahu wa yarawnahu tanqisan suna ganin hana wasu walilai na kasawa ne min kadari auliya ihin na waliyansu yanzu kuma ya tadammanu ha. don wannan na ɗauko cire su an an tattu a ma'alla dole ba za a kira waliyan nan ba tare da Allah dole Allah kaɗai za a kira Allah kaɗai za a roƙa ba wani mai yin ceto sai Allah ya ba da dama sau da kanan wannan ke na larabcin kawai larabcin kaɗai an ka ɗauka walakin halu shirki لم يفهموا ذلك من عديليته بل ينكرونه ويرونه تنقيصا من قدر أوليائه سنة جميعا كتير شيطان الله ne akwai wani nau'i na na kasa musu waliyai sai wali wani mai إذ هو يتضمن أصلها domin wannan maganan yana da ta wadda wani wali an tabbata ma Allah a bautata masa tare da Allah Allah kaɗai za a kira Allah kaɗai za a roƙa Allah kaɗai za a nemi ceton a aurenka ba a neman ceto a wurin wanda aka ce zai yi ceto an ba wa annabi Muhammadu ceto ko loluwa amma an hana ka ka nemi ceton a hannunsa. Kada ka je ka koma ka nema a Allah. بل يتضمن اخلاص الدعاء وانا ينا تترو كي يروكو جعل ناسي كري واتتادو عاديته دقدوري اتجوان صار وكل من يدعي دون بكي دعوى من دون الله من لدن عرشه تشهد بالله يا قصوصة أنا لا عرشه abubuwan a ba eh? wa kulluman yi du'a duk wani wanda ake bauta ko ake sa wannan ceto min dunin lahi kuma ba Allah ba ne ba shi min don arshi tun da kan zuwa kafa ila farashihi zuwa shimfiɗar fatafa ba huwa ba duk wanda aka nemi ceto a horonka duk wanda ka kama shi a matsayin zai ce ka kayi shirke to duk ina hannun Allah fi nafsihi da annahu kada ja'ala ilaha ma saboda ya sa wani abun bautawa tare da shi ku zai shi Allah yadda ninki nawa kana an jiwa kana ga ko ne kake da bakin ka ce wani wani ya gari kana ta yi hmm? kenci ko me mana bautawa bai cancanci ko me mana iko ne hmm? ai banda babu an ce arshi daga al'arshi zuwa kafa an ce Allah da al ne al'arshi ta ce ƙarshen halitta daga ita zuwa kafa wanda duk ta kama a matsayin zai ce ka aiki kuma zan da kake so ba ila nafsi yi ce la yi nawa a kaga ya gotsare nafsi yi kawai ka tabbata ɗin sai su alihi ba bayanin je wurin nawa شينا هاي حقا شفوه بعض إلو فينا شي كلام كان فعبون لك يا الله شي أبو تكروا حتى أن يكون هذا سيدة أدريكو فأنا سيدة أدريكو ما كون كانوا شليه من كنا سنة الله سيدة إنا لبا سيدة من دين قبلنا ما أطيت يدي هم؟ هم؟ هم؟ shikila ba ai duk jihar ta yake tare suke mala an taɓa ce haɗuwa suke haɗuwa suke fi farashihi a huwa batilin fi nafsi shi abun kan fashi ne wanda zikira bi annahu qad ja'ala ilahan ma'hu domin ya sa wani abin bautawa tare da shi فهو لا يستحق من الإلهية شيئا فمي بيشنشنتا بنا ألا حكا فذلك دعاء عبديه فأي حكا بوكم أي مثلا كلا ميوان كي مثلا عبديه له من أبد للباطل وأضل الضلالة فثبت لن ساجم كان ثبت أنه سبحانه له وحده الولاية ولتكا غبا أنا أنه إيكو ka na hannunsa fallaha wulayatul dilli wadda ake, ainihin jikinka a ƙanƙanta wurinsa a yi roƙonsa walaisa lana min walin ba mu da wani wanda ya rike mana wani abu yali umurana da zai rike mana al'amuranmu gairahu in ba Allah ba gairahu subhanahu ko eh ina eh, ne wurin na kawo ganin nan dan yabi umuran ako gairahu hannun fil wujubi kulli bal huwa wahadahu alwali Allah ce kaɗan sa shi ne majibinci shi ne alladhi natawallahu ibadatan wa zullan wanda muke jikin kansa wajen ɗa'a da ɗan'anta a gare shi. Sai za ta wallahu abduhu idan bawa ya jiɓe jikince shi, bawa zai jikin shi, min doni ya kalkihi ya watsar da gaba ɗayan halittu. Ka wallahu Allah, Allah zai jikince shi subhanahu. Wa kana lahu da wa kana lahu ni'mal maula. Nan ya zama ma da mai gida wani iban nasir. amma idza tawalla ghayrahu amma mutum in yi jikin shi wani Allah wa radiya bi tilkal wilaya lil makhluqi wallahu Allahu ma ta'ala Allah zai jikin tashi da wanda ya jikin tafin nan sai a ban mutum da wannan wanda ya kama bi hawalihi alaihi fi hadhihi alhayati dunya tun wulakantuwansa wa bu'udu ba da mamatihi وكذلك في معادها وكذلك في معاده حتى أتاه وانصر عند قيامة الأبد حيث ينادي سبحانه عباده إن الله ذكر لا ينصر أنهم بنداء بنداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب na nesa ya ji kiran kamar yadda na kusa ke jinsa يقول من كان يعبد إلها فليتبع duk wanda yake wa yake da wanda yake wata to yabi wanda yake wata ta sun kuwa ruwan sanyi mutum zai yi a duniya akwai wanda mutum ke kekewa ina ga wace duk wanda yake gani akwai ke samo masa da yake shi da ku za a wata wannan ya kama wannan wannan kama wannan wannan kama wannan ba wanda za su sha sai mai tauhidi su ja ah, mu ba wanda muke ba wanda muke jin zai mana wani abu sai Allah har ka kaje ka kama wani ita ko dan na ka a na naka kabi amma da zai ce ka ka ko kama ta shirka duk wanda yake yana da wani wanda ya tsaya masa tauhidi shi yana ganin wancan ina yana da wasu alfarma a wurin Allah to ya shi Hmm? ban ji ba ba wani gatsi ne ba hukunci za a yi a yi wani irin gatsi ai a fili ne yanzu ala fabili misali Allah ya kiyaye a ce akwai wani mahantaci da ka ɗauka sai kai ka aljanna idan aka ce ka je ka bishi ba za ka bishi ba ko idan ka san ka bishi duk da ba da wuta Allah a warware daga nan ai ba ga tsaye ba ne don nan aiki ne haka zai bayyana gobe kullum yin mutum yana tare da zuciyarsa eh? komai rinzi komai furmurfi kake gani zai shige maka wani abu to malam shi za ka biya ce ke wuce wanda in kana da wani mai kafin a ce komai in kana da wani wanda kake gani zai maka amfani wani abu a cikin wa'annan nan ko ce ko ne an ba da dama fila auyi. shi kenan kuma ya duba wanda ya so ku bi shi to kuna bin shi shi kuma yana wuce gaba da zai gan ku a bakin ba Bakin da za ku sha wanda ya tsaki a ni Allah ke bi na jiran sai Allah ya ta kada wani wanda zai kai ka wurin Allah ba da shi. shi ne nake jira sai ya zo da kansa kake jira to shi ne ke jira da kansa sun da yi min wani ka an kama wani ka gaba wanda na kama A shi ke nasa yake kana da shi da wani shehi yanzu kaga da aka ce zai musu ceto gobe kiyama ba hisabi ba uku ba galiban nan kuma fi misalai a kan musu to kaga irin tashin kiyama an san da kiyama kiyamar jiya wa a gawa ne ba sai ka kuma su sabo ana jiran ya wuce do izo ya tsallakar da mutane karshen ta sai dai je kaddu mu kauma ko idan na da jahannama ya wuce da su zuwa jahannama kawai mutum idda ka mutu fa haka za ka tashi tambayi su a yi ka sun fi mu kusa da likitoci idan aka tashi operation in aka maka operation aka so madda kai abin da ka sun da shi da shi za ka tashi malamu ka kai bacci ina ka da karatun kai kaɗai wani. yanzu inda za a ma operation kana la ila ila da sharika wa babal mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana ta tayi daga irin wannan hirar nan na likita ba za ka tashi to Allah ya gafarta mala a shekarun ka muna ganin za ka kai shekara nawa ne ka sake kana hmm, na ganin yanzu shekara ta za ka kai sabbin tun kana ba shi ina tambayarsa sai sai sai amma fa jikinka na da kwari sai ka ji wani daɗi ka sake zuwa ka ɗauko kaza kaza a yanzu inda kake gani na dinnan suna iya kara garin da a ƙafa saboda Allah wani min ya a bakin titi a ƙafa kuma yan zamani ne baro ba ku shi kenan kana jin daɗi kana jin daɗi Kada ka fita ba da musuluncin ba amma inda kai banza da shi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يجوز زي كان عمك كرفي إيران كان أي كان عيي وصد دام أنت لا أنقر عن الناس يمكن نرجع إني ينزل كما تلاوة من أتفي على غير كتاب فكذا أنا مك أفرش أنا جبت لكم قرآن سوسون صندان فيا فتاني illa zuciyar ce ko menene ne yake karatun ana masa operation ana jin karatun Qur'ani ana jin sautin a gama a haɗa in ya farka zai da ya farka na karatun Qur'ani shi ne tabbaci abin da ka mutu a kan a kan Qur'ani duk wanda kake a tsararin da ba ka ba ka shi ke wanda ke zuciyarka wanda ka iya da shi wanda ka da a kan Qur'ani a ga mutum na iya zauna cikin mutane suna karatu fi su ma bayani la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai Allah da iko ta ga nan ko duk da kai to ba za ka mutu akan wannan ba bancan da cikin zuciyar kashi za ka mutu sau da kana mutum zai tashi a kan abin da ya mutu a kansa ai a lahira ba mu rabu kai ka san wanda ka mutu kai ka san wanda ka zira a gare shi kai ka san ko a kan sa zaka kuma ka tashi tashi a kan sa zaka tashi shi wancan tashi ma ma ban yi ne na yanzu yana iya kana iya canza ba kana iya canza amma wancan ba ka iya canza shi a fili kawai za ka mutu kawai haka kuma haka za ta kuma gaskiya wannan dinnan yayin da suka gaya min dinnan an ce mutum an masa allura zai a wani ya tashi a kai kuma ka duba haka magana da shi mutum zai sata da ba ga wanda ya mutu yanda ya aka masa abin nan eh, akwai yan uwansa kewaye da shi da ya gane wancan har yanzu bata zo ta wani har yanzu ta zo ba ina wani sai ba wani son kaza ba ba na son kaza ba sai ba sai ki je baya tare har gaza bai tare da shi a kan a tare da shi Ka amma kuma za mu dinga mutuwa cikin kwa tara suka ko ciwo ishiyoyi yana daga cikin da dama san masu dubiya kwama tara ne ta kawo maka kai wucewa a cikin kwa matsala nan an sa akwai wanda kake yi yana zuwa saboda ka ji daɗi sai wani wani ya kafi yanzu wani abu ya kafa ne sai sai ma'adalla ai ya kamata ai ne ne kaza kawai gari ka mutu kana cin naman wani da yanzu da tawon mutane kawo maka ya san wanda kake gaba da shi sai yana zuwa sai ce maka ya shiga wani hali ya ji daɗi saboda Allah yanzu duk farafin nan nasa ya zama da fari wannan kenan kaga dai ka mutu kana wannan amma alheri ne dai za ka ga kun ban da lafiya ka kuma wani shi ai kun wannan abun nan da ai na ce na ce haka na sashi da su Muhammadu da ku da ce Allah ka to dan abu da ake cire shi a ce ce Allah kai da zai sai kama ne ake ko ji lokacin kashi ne na mare shi ba kuma zai kare ba ne na ce ka tashi ka aikata ka na ce ruwan da kai kira ba na kan ganin wajen mu mutanen da zake ta yi wani na nan sai ya kama ka wanda kake son ya karye to ina zuwa ina baka labarai ai ya kusa karyewa har ya zama hoto yanzu sai ka je da ke sun kaɗan ma kenan wata ka zauna kai kaɗai ta zihi za ka yi kai zihi in ma shuru za ka yi to kai shuru ka samu inda rabo ka samu ka cika da imani amma mutanen da yanzu ba su barin ka cika da imani kalin gani in ji aka ce da muke hira da su a gefe su ne za su zo kanka baka da lafiya malam kaji ba hmm? eh in ya tashi za ka ji tashin ka ai za ka zaran da duk kwata kana a tsaro to tashi ka zai zama abin da sauran tashi ina ne ko wallahu Allah ba ta wallahu bi'awanihi alaihi to an gama kenan kana zai janna sun tsako ai na gama wancan din dan karshen dai larabci ko yi hakuri ku jere bi'awanihi alaihi fi hadhihi alhayati ad-dunya ba'da mamatihi وكذلك في معاده عند قيام قيامة الأبدان حيث ينادي سبحانه عباده بنداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول من كان يعبد إلها فليتبع فشينا أي أيضا حقية إما كان تضع الدنقل أنا تضع وهو يتبع حقية كما ورد في الحديث إيه حتى أنت الله بارون شديد كما تشبه كوني kan inda na koma din ne ya hawa ne shi na aka ce wallahu lahu ma walla shi abin da yake so din sai a jingira shi gare shi saboda shi ba komai da ba Allah ma bai da shi amma da Allah na san shi da adawa da shi da shi wanda yake so da sai kana je kai da shi alani ba zai ma komai ba da hmm. ka tashi daga bacci ba